Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji ci gaban yadda manoman tumatir a Najeriya suka koka akan yadda hukumar kwastam da takwarata ta nafdac mai kula da harkokin ingancin abinci da magunguna ta sanya su asarar kimanin naira miliyan dubu goma a kakar noman tumatir ta bana satin da ya gabata kun ji tattaunawar da wakilinmu ibrahim mahmud kwari ya yi da ɗaya daga cikin manoman tumatirin da kaɗan daga cikin hirarsu da ciyaman ɗin Federated Fadama Community Association Kano, inda yau za mu ɗora da ta sakataren ƙungiyar manoman tumatir da masu saida shi har ma da sarrafa shi ta ƙasa baki ɗaya. Malam Muhammad Bismillah. yanzu me kuke so a yi misali tun daga wannan kalubale da kuke fuskanta yawa abin da muke so a yi kamar yadda gwamnati take kokari na cewa duk kowane ah, manoma su zama sun tsaya da kafafansu shine a kamar wannan optakers da suke zuwa suna sayan waɗannan abubuwa a gwamnati ta ba da support ta ba da goyon baya ko ta karfafa yadda za a samu duk manoman da suka yi noman tumatir suna da wadda zai zo direct ya saye shi misali kamar manoman da suka yi noma tumatir a fadamasire ba a shiga wannan program ba sai da aka samu optaker shine dangote shi yake sayan duk wanda zai saya a wurin su noma ya sai musu eh idan sun noma shi kuma zai saya hmm. ya zai kai shi kamfaninsa saboda haka da wannan shi ne aka samu damar wannan shiga wannan program ba kamfanin na dangwata ba can a kadawa yana aiki shi nake faɗa maka ai shi ne wanda ya obtaken ɗan wadda manoman mu na fadama suka noma tumatirin su dan ba dan shi ba da asara da ake ya ɓaci to amma kuma yanzu kana cewa an yi asara eh an yi abin da yasa nake ce ma an yi asara mafi yawanci yanzu da kasuwa aka shigo da tumatir ko aka shigo da concentrate in ta wasu illegal waste ya to su in sun siya za ga cewa shi manomi bai mai da kuɗin su ba ko kuma in su sun siya sai ga abin ya zama kasuwa ta zama gashi an san farashi ƙasa da nasu yanzu menene abin yi kenan za ku daina noman ne ko kuma me kuke so a yi a'a ai ba za mu daina noma ba kamar yadda population ɗin jama'a yake karuwa abin da muke so shi ne dai gwamnati kamar da take kokari ta dada kokari da su kuma su stockholders kamar nuka da kuma masu processing din su ma su zo su rika ba da tallafi ga su kansu waɗannan manoma su shiga ciki ma su ma su shiga cikin noman yadda idan su sun shiga sun ga irin wahala da kuma kuɗaɗen da ake kashewa a wajen price wajen za a samu control price na cewa duk wanda i wannan noma ba zai zama ya yi asara ba. Eh, Suna na san ɗanladiya da kwari babban sakataren ƙungiyar manoman tumatiri da masu da da masu sarrafa na ƙasa baki daya. Hmm. gashi kamar kun kira taron manema labarai me makasudin wannan eh, yunkuri. Ah, makasudin kiran wannan taro namu shine wannan dai shine karo na biyu da muka kira wannan taro domin mun yi na farkon sa a watan uku a Lagos ah, babban makasudin abin sa muke kiransa muna kiransa ne domin mu nuna gwamnati irin irin wahalar da muke sha wajen noman tumatir da kuma tsare da ke fuskanta ta wajen rashin kasuwa rashin kasuwa domin mun yi zama har ya kai sau biyu da mataimakin shugaban kasa akan a sa doka hana shigo da tumatir tumatirin za mu iya noma shi a kasar nan amma sai a shigo da shi daga waje mu kuma na mai rasa kasuwa duk shekara manoma zo su rika asara ganin irin kuɗin da muke kashewa akan noma shi to amma abin bakin ciki a majalisar zartarwa ta kasar nan ta yarda da wannan doka akan cewa a rage shigo da wannan ko kuma sai a daina shigo da shi sai ta sai wannan sai ta cikin ruwa sannan kuma a kowanne tan guda daya na tumatiri zai za a biya masa dala dubu ɗaya a matsayin haraji dala dubu ɗaya ɗari biyar sannan kuma ba za a shigo da shi ta cikin ruwa sannan kuma ba zai samu canji na kudaden waje daga hannun gwamnatin tarayya ba amma duk wannan abin hukumar kwastan ta kau da kai ta kyale masu shigo da tumatir nan suna shigo da shi kullum manomanmu da muke amfani da dan kuɗin da Allah ya hore mana muke noma tumatir nan yake zama muke asara domin mai kamfanonin da suke sarrafa wannan tumatir a ƙasa muna da su akwai kamfanin dangote akwai sabana da yake gombe akwai kamfanin tumatir na ikara su wayannan kamfanin an yi su ne domin su rika saye tumatirin da muka noma suna bawa can wanda suke dura a cikin ledoji da gwangwanaye to amma abin bakin ciki sun kwamace su shigo da shi daga waje su rika azirta wata kasar suna karya 'yan kasarsu. Ka ce kun yi asara, kamar kula da kiyasin asara da kuka yi misali? Yanzu misali kamar wannan shekara kawai da ta wuce, mun rasa manoman tumatir ya manoman tumatir na kasar nan mun yi asara wala ta haura ta naira biliyan goma. Domin me mun zo mun noma tumatir na kaddara min in dai zaka noma tumatir ka dada guda sai ka kashe kuɗin da akalla bai gaza naira dubu ɗari bakwai ba. Amma sai ka zo ka rika sayar da kwandon tumatir da yake mai nauyin kilo hamsin kana sayar da naira ɗari uku. a ƙarshe sai ga ka kashe naira dubu ɗari bakwai ka kasa samun naira dubu hamsin a gonarka. Mm, to amma ka ce gwamnatin tarayya ce ta yi wannan manufa ta ta bunƙasa mm. harkokin tumatir mm. kuma amma a gefe guda kuma kamar kana zargin wani wasu hukumominta da yin zagon ƙasa ga tsarin. Me eh, kuwa kamar misali hukumar Costa lokacin da aka yi ranar da aka tabbatar da wannan doka a rana aka ba su kofin wannan doka amma sai suka kau da kai suka ce ai wannan ba a ba su ita ba sai bayan kwana 90 su kuma a dokar su a kaida su idan ba a kawo musu ba gazet din ba a kawo musu ba ya haura kwana 90 ba za su yi ba haka muka ta yaki da su akan wannan abu na biyu ga hukumar nafdak wacce sun yi sun yi an ba su binciken nan ga abin da ya nuna abin nan da ake ci cuta ne amma suka kau da kai suka kyale wannan abu yana faruwa ba su taba kama ba wani yanayin abin nan tumatir da suka kama aiki a gunsa wani suka kama suka ci wannan ba mai kyau bane so kaga wannan abin bakin ciki ne To da mun gode Malam Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma wani satin da yarda Allah za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni ta Sada so dangi, ke cewa da fatan an yi sallah lafiya.